I'm very pleased to join you today to celebrate the continuation of MCA and MCC's support to the government of Niger. Mataimakin shugaban Millennium Challenge Corporation Mr. Cameron Alford kenan wanda ke aiki a yanzu haka a nan yana mai jawabi a yayin wani kwale-kwalen bikin da aka shirya a gidan jakadan Amurka da ke birnin Yamai. Mr. Cameron na mai albishir kan sabon tallafin kudaden takin zamani da kasar Amurka ta yanke shawarar bayarwa domin ci gaban shirinta na samar da taki akan farashi mai rangwame a niger I'm thrilled to announce that MCC will be contributing 1.6 billion francs CFA for another round of targeted vouchers. ya ce ina farin cikin sanar da cewa shirin mcc zai zuba miliyan 1,600 na sefa a zagaye na gaba na tallafin takin zamani domin manoman nijar iyalai 35,000 ne muke shirin baiwa tikitin da ke ba da damar karbar wannan tallafi a yayin ayyukan noman da ake shirin farawa nan gaba to from an especially fruitful gwamnatin Nijar wace ta kafa asusun bai ɗaya da zumar samar da wadatar taki kuma akan farashi mai sauki ta yaba da gudunmuwar MCC a wannan sabuwar tafiya da ke hangen bunƙasa noma a ƙarƙashin shirin 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. yahaya garba shine magatakardan ofishin ministan noma muna kawo mu ga mcc mca da suka kawo wannan tallahi muka kawo wannan sauyi bisa harka taki da taki gwamnati ne ke saidawa amma yanzu aka yi tsari ya koma ga hannun 'yan kasuwa don abin da ya sa aka yi wani reform don a samu taki ga hannun 'yan kasuwa a sami cikin kasa gaba ɗaya ko ina kuma a samu taki mai kyau kuma mai rahusa alhamdulillahi an ci nasara bisa tahiya da ah, siyasan mu ta 'yan nijar ta ci da 'yan nijar ta ma na ɗaya farko wanda ake so a bunƙasa noma da kiwo kasan ko ba a bunƙasa noma in babu taki Wannan shine zagaye na uku da manoma ke karɓar tallafin kudaden taki daga MCC. Waɗanda suka mori wannan tsari a zagayen farko da na biyu sun ga sauyi a gonakinsu. da Tinni wata dattijuwa ce da ke noman shinkafa. Wallahi daga sabu. Ta ce muna godiya lokacin da babu wannan shiri ba mu da abin yi Ni ba na fankasu, ba na tuyar kosai, noma na sa gaba, da shi nike biya wa yara na kuɗin karatu, kuma da shi nike musu kayan sallah da dukkan wasu bukatu. A tsawon shekarun nan biyu da na karɓi gona ta daga hannun wanda na ba jingina, na gode Allah. Duba ka gani yanzu har waya na mallaka, ina kiran yara na da ita. Alhali a shekaru shida na baya, zaune nake ba aiki. a yayin bikin kaddamar da wannan zagaye na uku na kudaden tallafin taki na shirin mcc an sanar cewa tsarin ya taimaka wajen magance tsadar takin da duniya ta fada sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine a ɗaya gefe a wannan laraba 17 ga watan mayu aka damƙa wa gwamnatin nijar hanyar motar doso bela a hukunce wacce ƙasar amurka ta ɗauki ɗawainiyar gyaranta a ƙarƙashin shirin mcc sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar